sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 438 daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta 2017 wannan shine kasan na sha biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami fadilatu sheikh mahmudin misri wanda ake wa alkunya da abu amma jama'a idan ba manta ba mun fara siffa ta goma daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzan Allah ita ce siffa ta arraja fatan rahama da ƙauna da sa rai ga samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da ya saba ma asalin watan siffa na ɗabi'ar annabi a waye gare musulmi baya fata bai kauna saboda abin da ya ga yana yi na samun rahmar Allah jama'a ko mai mutum ya ga wa Allah kar ya taɓa ɗeba tsammani ko ƙaunar Allah zai mai rahama ɗan dai shi musulmi amma abin da ake so ya za a yi ka daina abin wanda kake mara kyau amma ko da ba ka daina ba kar ka ɗau Allah ba zai iya maka rahama ba ubangiji zai iya jin kanka zai iya yafi maka zai iya gafarta maka zai iya tausaya maka Allah ka gafarta mana ka tausaya mana in ba kumanta ba man kai daidai inda malam ya nuna mana manzan tsira yana ƙoƙarin yaɗa tunanin fatan alheri a cikin zuciyar waɗanda ke wa Allah zunubi ta yadda dai har za ta kai gaba za su riƙa ɗeba tsammani da ƙauna game da samun rahamar ubangijin talikai mai girma da ɗaukaka ba mala ya bayyana mana cewa manzan Allah haka ta sa yake cewa ya rantse da Allah wanda ransa ke ga hannunsa da za a waye gari gaba ɗayanmu mu ƙi saba ma Allah mu daina yin zunubi annabi ya ce da Allah ya kashe mu gaba ɗayanmu da Allah ya tafiyar da mu daga doron ƙasa gaba ɗayanmu ya zo da wasu mutane waɗanda za su riƙa mai zunubi suna neman tuba da gafara a gare sa shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana gafarta musu an gane ko domin ina gaya muku cewa ba girma ba ne ya zan kai ba nema ba daidai ba ba girma ba ne ana jin tsoronka da har ba a iya ma ba daidai ba ana gane girma ne in ana ma ba daidai ba a gaya kake idan aka yi maka ba daidai ba abinda ake ce mahalin girma shine a ga kaya haƙuri kaya fi kakau da kai amma ka ta sa ba a iya ma ba daidai ba jama'a kun gane to wannan ka san ba girma ba ne kai masifaffe ne iyakarta kira kai masifaffe ne amma kai ba mai girma ba ne halin girma shi ne ce an maka ba daidai ba to a lokacin ne za a ga halin girma shi ne ce ka haƙura ka yafi wannan ya sa kuka ga allah tun da ya siffanta da siffa ta girma ya sa ake mai ba daidai ba a saba mai a mai zinibi abubuwan nan duk aiwa allah amma da an tuba da ya karba ya yafi a shi kuma ya wuce A atta minar zambi kamar la bala faman a mai min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amurhu ilalla. wannan ke nuna Allah mai girma ne kuma girma siffa ce ta Allah saboda ana saba mai ana mai laifi ana masa ba daidai ba amma da an nemi ya yafi kuma sai ya ce ya yafi domin wannan ne halin girma amma daga ran da aka wayi gari ba mai iya ma ba daidai ba an gane ko ballantana in an ma ba daidai ba a ce ka yi haƙuri ka haƙura kai ba za ka haƙura ba to wannan baya nuna girma wannan yana nuna kai masifaffe ne kawai amma ba girma gare ka ba an gane ko wannan ya sa annabi sai da ya rantsuwa da allah ya ci. da za a waye gari dukanku ku ba ne ma allah zunubi da allah ya kashe ku gaba ɗayanku ya zo da wasu mutane da za su riƙa mai zunubi amma su riƙa neman gafara Allah maɗaukakin sarki akan zunubi sai kuma Allah ya rika gafarta musu jama'a ina son ku gane anan ba koyi Allah yana so a saba mai bane amma a yanda ya yi mu ya yi mu dama ba zai yi ba sai mu rika mai laifi kullum na adam khata wa khairul khata'ina tawwabu duk wani dan adam yana da nashi irin dan kuskuren da laifin amma mafi alherin mai wa Allah laifi shine wanda in ya ke saurin tuba yake saurin neman gafarar Allah jama'a kun gani amma daga ran da aka wayi gari ka iya bugun kirgi ka ce ni fa ko saba ma Allah bai wannan kalmar ita kadai sako ce ba ka taɓa laifi ba sai ran da kai wannan magana to daga ranar kafara da aka ba wani ma'asumi jama'a kun gane sai annaba sai manzanni wanda wannan al'isma ɗin duk da annaba na da ita don ubangiji ya nuna mana su ɗinnan mutane ne ba fa alloli ba ne sai da allah ya sa suka riƙa yin abin da idan mu muka yi ba za mu ga laifi ba ne amma in sun yi su sai su ga ba su kyauta makarsu ba wanda ya sa ga annabi adam ya ci wannan itaciyar Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim annabi adamu da ya ci wannan itaciyar ya nemi tuba ya kuma tuba ga Allah Allah kuma ya ce fataba alaihi jama'a kun gani sannan bima annabi dauda fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana fastaghfara rabbahu ya nemi gafara ubangijin shi akan abin da yi wa kharra raki'an ya faɗi yana mai wa Allah ruku'u da sujada wa ana ya mai da al'amuran shi duka ga Allah yana neman yafiyar Allah waɗannan annabawa kenan Allah ya ce wa annabi afallahu anka lima azinta talahu, kai ko me yasa kai musu izini annabi kai ko Allah ya yarda ya fi matini amma ya kai musu izinin su zauna a gida bayan abin da suke ma da yawa malamai suka ce da Allah ya ce wa annabi afallahu anka lima azinta talahu, wannan girmamawa ce kamar kai ne yanzu wani ya zo ya cutar da kai sai ka kama shi a hannu lallai in ba kai ka ce ka yafa abin da ya ma ba to ya gama shiga uku ya lalace ya bari to kawai sai ka ce a to shi kenan ai ba kuma ya wuce sai wani ya zo ya ce a amma ba komai amma ya ka yadda duk abin da ke maka ce karo da shi kun ga wannan yana nuna kai mai girma ne a idan wanda watan yake faɗin magana? saboda watan abin da aka yi maka jama'ar musulmi abu ne da ba za a yi tunanin za ka iya yafewa ba amma sai ka ce ba komai so da haka duk wanda ke tunanin ya fi ƙarfin a saba mai wannan ba girma ba ne girman shine ka ɗauki kanka a matsayin za a iya saba ma za ma a iya cutar da kai to a lokacin ne ake jiran a ga girman shine ka yafe ka kau da kai an gane ko allahu akbar wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuwaddihu mada si'ata rahmatillahi ta'ala manzo Allah a koyaushe yana ƙoƙarin fito da tsawon da faɗin yalwar rahmar Allah maɗaukakin sarki annabi yana ƙoƙarin fito mana da irin faɗin yalwar rahmar Allah maɗaukakin sarki yana fito mana da ita warewaki faya ƙolo annabi yana cewa inna Allah ta'ala inna lillahi ta'ala mi'atu rahma Allah watan yana da rahama guda ɗari inna lillahi ta'ala mi'atu rahama Allah yana da rahama guda ɗari Allah maɗaukakin sarki an zala min ha rahmatan wahida jama'a a rahamomin Allah guda ɗari ƙwara ɗaya tak ya kawo duniyan nan a rahamomin Allah guda ɗari ƙwara ɗaya tak allah ya kawo ta cikin duniya an gane ko bainal jinni wal insi kwara ɗayan nan ce yake tafi cinata. tsakanin aljanu da mutane yake ta ɗan rarrabawa kwara ɗayar an gane ku don haka diyan da uwa ta ga tana tausayin ɗa jama'a kun gane ku diyan da uwa ta ga tana tausayin ɗa a rahamar Allah ɗari ɗaya ce ya ɗauko ya ficincina daga wannan ficincinawar ce aka ɗan fincina ita ma aka baka duk yadda kike tausayin ɗa wallahi tallahi duk a wannan ɗan fincinan jama'a kun gani Allahu akbar akwai wanda muka je asibiti ba mun je gaida ita bane ko ɗanta amma da muka je sai muka ganta ko mun santa karatuttukan nan da ake da ita ake yi mana zuwa tana zaune mun tunkare ta ɗan gado ne na yara kun san gadon yara na asibiti ta aje kujera kamar haka ga gadon kawai ta yi haka hawaye ne kawai ke zuba a fuskarta jama'a kun gane har muka je ga mu tana waikowa ta gamu sai ta share hawaye malam sannin ku ce ya jiki ya ne jiki ta ce alhamdulillah ce amma ki haku wannan ɗawainiyar da kike da yaron nan da ke rashin lafiya ladin da Allah ke biyan ki Allah kaɗai ya sani ce wallahi malam watan anyi anyi ne anyi magunguna zama ne yanzu ina tausayin yaron nan tsawon lokacin da ake ta wahala da cutarsa ta ce kawai sai kuma ta tuna mahaifin shi yanzu nan da zan ce an ce a kawo dubu sha biyar malar zai wahala a ce ya bari dare ya shiga bai kawo ba kawai sai na ga toni gani in ya zo nan yana tausayi na saboda kullum nan nake kwana ni kuma sai in ga duk abin da aka ce shi kuma yi yake to da na kalli nashi na kalli yadda yake kallon nawa sai na kalli to shi yaron halin da yake ciki jama'a kun gane ku? to duk wannan tausayin fa a dan finci ɗaya ne da Allah ya fi cincina aka ba kowa jama'a bai rashin tausayinka a wani abin sai ka tausaya biyan da kake da busasshiyar zuciya idan ka ga uwarka za ta mutu za ka ɗan tausaya ɗan ko ba haka ba bariran da ɗanka zai mutu ko ‘yarka a gabanka gashi yana buge-buge rai zai fita ko matakka. Da ma kun gane ko duk wannan tausayin da ka ga bayi da shi Da ma duk a ɗanfinci ne ɗaya ne da allah ya rarraba to kuma abin da zai baka sha'awa duk tausayin da za ka gabawa na da shi to wallahi wani bangare ne na tausayin annabi saboda yadda uwa ke tausayin ɗa to annabi ya ta tausayin ɗa za ku yi mamakin wannan maganar kuma hakika ce haka take duk yadda kike tausayin ɗa da allah ya sa kin riski manzan allah da kin gane annabi ya fi ki tausayin ɗanki kuma ku mata ne za ku fahimtar wannan magana ku ga yadda kuke tausayin 'ya'yanku to inda annabi na da rai bari ɗan ya shiga wata matsala ki ga yadda hankalin manzon Allah zai tashi sai kin ga hankalin shi ya fi tashi saboda halin da ɗanki zai shiga fiye da yadda hankalin ke tashi ai annabi akwai tausayi a'a ayyana kadija akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim a annabi ra'ufun annabi rahimun ka ko ga da an ce ra'ufu ai ka san yaya abin ai ba kaɗan ba bare a ce rahimi sai annabi allahu akbar wal baha'im a ƙarƙashin wannan rahama ƙwara ɗayan ce allah yake fikincina ta tsakanin aljanu da mutane da dabbobi har dabbobi duk yadda ka ga wata dabba na da tausayin ɗanta a wannan ɗayan ne da allah ya cin-cina. walhawa da irin waɗannan ƙwarin macizai irin su kunami cinnaka kaga su ma idan an zo za a taɓa ɗayan duk sun tattare wala duk wannan tausayin da suke yi da a ɗayan nan ne Allah ya rarraba fabi haya tafon, da shi ne duk gaba ɗayansu suke tausasa ma junansu a kowane abu da wani ya nuna min kan wayarsa birai ne sun zo za su sha ruwa ashe kada na hango su sai ce ɗan uwa ka suna zuwa motsi da za ka yi biran duk sai suka gudu so kuma suna jin ishi sai suka tsaya suna kallon ruwan amma suna tunanin kadan kadan nan da ya fito da ƙarfin tudu sai ya kama ƙarami ɗaya sai ya riƙe ai da wani babban biri ya tafi a guje sai ya sha gaban kadan da ya tsalle ya doki kanta sai da ta murgina ta saki ɗan da ta ta gishi shi kuma sai ya gudu da ta ƙara zuwa ta ɗauki ɗan sai ya ƙara dawa a guje sha kanta da ya ƙara tsalle tana son ta kai uwa da ya wani doki kanta sai da ta ƙara birkicewa ta ruɗe ƙatuwar kada ce da ta auna ta auna ta ga za ta samu matsala maimakon ta bi shi kawai sai ya zama yanzu kwatan ranta take yi a guje ta tunkaru ruwa tana zuwa ta taba ruwa kawai daga hawa kai sai ta nime kawai ta ɓoye ta gudu wannan ƙaton birin gwaggon birin nan da ya dawo sai ya zai ɗauki ɗan ɗan ƙarami ne da ya riƙe shi ya kalle shi ya riga ya mutu ya jinjina shaka ya kalla ya motsa ya motsa ya rike abin shi sai ya wuce yana rike da shi da ya tafi a daya biyu haka uku hudu biyar sai ya tsaya sai ya kara daga shi ya kalla sai ga kamar dan adam yana kallon sai ya jijjiga shi ya jijjiga shi ya ga kai da haka da ya tafi da abin shi amma riga ya mutu duk yanda zai yi bai batta dai kada ta zo ta ƙara cinye ta duk da ta mutu duk wannan tausayin na ɗanta jama'a kun gani ko ɗansu da ya yi duk tausayin a ƙarƙashin ɗaya ne a bisa rahamar ubangiji guda ɗari da allah ya fi cincina na gaya muku ana ba da labarin wani haɗarin jirgin sama wata mace ya kama da wuta jirgin amma da ɗa a wurinta sai ta sa shi a tsakaninta sai ta rufe wuta ita take ta ƙonawa har ta mutu tana rufe da ɗanta amma saboda macifar wuta ɗan ya mutu an zo an samu tarifa ɗan haka don wannan tausayin ɗan a ɗaya bisa ɗari ne da aka fi cincina ita ma ta ɗan samu jama'a kun gane ko na aka da wannan ne ɗan fincine-fincinan da mutane da aljanu da dabbobi da ƙwari suke tausasa ma junansu wa hayata rahamun da shi ne kuma suke jin kan junansu an gane ko ba ka ga zai wahala ka ga namiji diyan da yake idan hancin ɗan shi ya toshe baya iya numfashi ya iya kara baki a hancin ɗan ya tsotso majinar don hancin ya buɗe namiji idan ya gama mace za ta kara baki sai ma zai tashi ba wurin wai shi ba zai iya ba amma ita tausayi ya sa ba mata tunanin sanda za ta sa baki a hancin ta tsotso ta tsotso wani lokaci wurin tsotsowa sai ya gama jinar ta wuce sai dai ta ji ta haɗi amma wallahi ba ta jin komai ita fatanta hancin yaron ya buɗe yadda zai rika numfashi saboda tausayin da take masa abar kuji ku da kuke gaba-gaba ga ku wasu 'yan ƙananan-ƙananan 'yan gakunan marasa hankali ku gani kuce wai kama abin kyama ne allah ya kai mu ai gari ne wanda kowa zai fi sai dai in ya mutu a nan wata na nuna wai aiya duk ba komai ai wani gari ne wannan garin kuma duk ɗaya ka sai kaji sai dai in baka da rai ai ba wai ba jina ba da ba na jasa ba wallahi tallahi bai wahala a ce mace tana da ɗa wata ran ba ta ci kashin shi ba ko ba ta shafi tsarin shi ba ba zai taɓa yiwuwa ba ne kuma duk tausayi yanzu watan sai Allah ba kai in kaga tausayin da wata uwa ke maɗanta za ka ce kai Allah jama'a tun karfe tara na dare in ta tsuguna kan yaro lokacin zafi da mafici wallahi ba ke ko gangadi ba ta yi aikin fifita kawai haka za ta ta yi yadda da gangadi zai kama ta ba za ta yadda ba tana na yaro fifita saboda da ta yi ta yi tana tsayawa za ta ce to shi kenan sai idan ta yi ƙara budewa sai ta ci gaba koya za ta tsaya sai ya ƙara ɗauka shi kuka zai don haka jama'ar musulmi sai goshin asuba gari ya sanyi idan ta ɗanyi ta tsaya ta ɗanyi ta tsaya ta ga ya ci gaba da bacci da ta yi to a lokacin ne take samun rintsawa duk wannan tausayin a ɗaya ne bisa ɗari da aka ɗan finciro aka bata jama'ar musulmi kun gane ko allahu akbar watan duk abin da nake so ku gani wannan duk tausayin da watan muke ma junanmu kun gane ku to ba wannan ne asali ake so a kalla ba a hadisin ina son ne ku kalli rahamar Allah guda ɗari tausayin shi a ɗarin ne ya ɗauko ɗaya tsakanin aljanu da mutane da dabbobi da kwari di ya fi cincina kwara ɗaya di yadda kake ganin wani na da tosayi haɗan ɗayan ne aka fincina aka ba shi. yanzu a wannan rahama sauran nawa kenan to wannan face sa'in da taron allah ya rizabin ɗinta ne sai an zo kiyama zai haɗa wa mummine gaba ɗaya ɗari duk yanzu yadda kake ganin tausayin wani bari sai an je lahira casa'in da taron za su fito da ragowar ɗayar duk zai haɗa diya miƙo mana insha Allah sai ya ce wa biha iful wahshu ala waladiha namun daji dabbobi da wannan ƙwara ɗayan ce take tausayawa da tausasawa ga ɗanta wa akhara Allah ta'ala tis'an wa tis'ina rahma Allah ya jinkirta da ya aje guda tasa'in da tara tasa yarhamu biha ibadahu yawmal qiyama wannan tasa'in da da Allah ya aje zai fito da su ya ji kan bayan shi muminai da su casa'in da a ran kiyama da ma ba ga Yanda muke ci muna sha yanzu wani nan an ce lissafin kayan sawarsa zai iya ce ma ga su yawansu wallah ba zai faɗi ba ba ka isa ka faɗi ba akwai wadda muka je sulhunsu da mijinta ita man kirki ne ita ma haka shaidan ya ɗan so shiga gida ne babba da falo da ɗakuna to da muka yi zaman sulhu an yi nasara saboda ɗaliba ta ce tun da daɗewa sai yake cewa malam da Allah kai mata magana tun da yanzu an sulhun ta ba rigima an kuma ana ɗan dariya haka ana ɗan barkwanci sai ce malam wallahi ka ɗalibar ka magana kaga wannan ɗakin kaga da wannan ɗakin wallahi ina so in yi amfani da su amma akwatuna ne cike da kaya yanzu wani ya fi shekara biyu ba a saba da takalma ɗakuna biyu malam ka gaya mata tun da ka ce duk mu ɗaliban ka ne amma gaya mata dan Allah ta rika fitarwa tana ba mutane sai ya ce malam taso ka ganta ta malam ka tashi aka dai ɗan yi wasa da dariya sai ya buɗe ya tashi ya je sai ya buɗe labule sai ya ce malam dibo ka gani wallahi duk kunkuna ga sunan iri iri wai duk atamfar da za a siya sai a sai hijabi kalanta a sai takalmi irinta sannan a sai jaka irinta kala daya oh wai takalmi takalmi ba wai sai an siya kalan abinda za a sa haka ake yi aina a tankawa halar da kai ne ne abin da nake ji muku tsoro ku zama bayan jukuna ka zama bawan jiki safa a ce wai sai an sai kalan hijabi safa kwabba zani yanzu kana kallon hijabi ma tun da aka fahimci mata aka suke niƙabi ma yanzu sai ga ana neman kalan wai a tamfa da hijabin da aka ɗinka ah. <laughs> kara duwa halar da kai ne kawai a iska allah ya kyauta allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ci moriyar wannan rahmata ka wannan hadisi na bukhari ne da muslim a bukhari hadisi na 6,469 kitabun riqaq a muslim lamba hadisi na 2,000 da ɗari biyu, kitabu tauba da jama'ar musulmi duk wanda Allah ya taimake shi shi musulmi ne ya goda Allah kunga in dai ba ka gama lalacewa ba a tunani a wannan rayuwar ta duniya ku ga yadda Allah ke tausayi to a wannan ƙwara ɗaya ce da ya ɗafi cincinata to bare a je kiyama kana musulmi Allah ya fito da wannan rahamar da ta rage 99 amma jama'a kuma a ce a kai ka wuta kana musulmi kar ka taba tsina tsammanin za ka shiga wuta inda ya kana musulmi kawai tsarai ɗari bisa ɗari in Allah so muna aljanna babu da matsala a aini ban taba tunanin wani abu ba game da cewa wuta ai wuta sai dai inganta a talabijin ɗin gidana na aljanna insha Allah hmm, amma ina ai da izinin Allah ko siradi muka hau ƙasa ita ce amma da izinin Allah yanda ka san walƙiya ka za mu mu ba ma za mu ganta ba da izinin Allah to haka ake so a cikin zuciya mu riƙa wa Allah tunanin zai iya ko Allah ba zai iya ba to inda wani na tunanin ba zai iya haka ba to ni ina tunanin zai iya mu insha Allah وعن عمر بن الخطاب رضي الله an samu daga sayyidina umar dan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sabiyin annabi ya zo da wasu fursunoni na yaƙi da aka kamo cikin garin madina fa'izan ra'atun mina sabi tas'a sai ga wata mace cikin fursunonin yaƙin da aka kamo tana zubawa a guje nan ta zuba a guje can ta zuba a guje can tana ta guje-guje nan jama'a da ta hangi jama'a can waɗanda aka kamo su tare inda ta hango da yaro ƙarami sai a ga ta zuba a guje ta je wurin in wajadat sabiyan da ta zuba a gujen nan inda ta je sai ta iske ga wani karamin yaro fesabi cikin fursunonin yaƙi da aka kamo an gane ko aka zata da zuwa kawai sai ta ɗauko yaron haka ta ruko shi fa'an ku bi ba'niha sai ta rungume shi a cikinta sai ta manna shi a jikinta ta riƙi da sai ke maza ta fito da nono ta ba shi tana shayar da shi ba ɗanta ba kawai tun da a yamutsa aka taho da an ɗebo su da su a wurin yaƙi aka kamo su da ta hangi tarin jama'a can sai ta zuba a guje inda ta ga da ƙaramin yaro ta san yana da buƙatar nono wannan wahalar tafiya da ake kawai sai ta rungumo shi aka sai ta kama shi ta riƙe sai ta ba shi nono wa sha dai a ce akwai yaro karami da ke cikin yunwa wannan wahalar tafiyar da suke a matsayin su fursunoni da aka mu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ga tana haka sai ya buɗe baki ya ce ko a tarauna hadhihi almar'a dari hatan wala da hafin nari annabi ya ce wa jama'ar musulmi da suka kalli matan nan suna mamakin irin wannan tausayi nata sai annabi ya ce kuna ganin wannan baiwar allah zai wuta iya ɗaukar ɗan cikin ta wurga shi wuta kuna kallon ga arniya can ma a cikin jirgin sama ta kakkari jama'a kun gane na taɓa ba ku labarin wata irin wannan adam na laraba za kanya ce ta biyo ta a guje da ta a rungume da za kanya ta yi tsufa ta rukota ɗan nata na hannu da ta yi haka sai ta wurga shi tana riƙe a bakin zaki sai ta wurga shi gaba ki dai cinye ni kake ci min ɗa kawai kece sai ki yadda ki miƙa mata ɗan keki gudu da ma kun gane wai ina son ku gane irin tausayin da uwa take maɗan da ta haifa annabi ya ce kuna tsammanin wannan za ta wurga ɗanta wuta ba faɗanta ba duk ɗan da ta gani ta san yana da buƙatar nono za ta yi maza ta ɗauko shi ta ba shi nono annabi ya ce kuna ganin wannan za ta iwar ga ɗanta wuta ƙulnala wallahi suka ce ba zai taɓa yiwa ba manzan Allah mai rantsi da Allah ba zai yi ba ƙala sai ƙala sai annabi ya ce to ku sani lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha wallahi to Allah ya fi tausayin bayan shi fiye da wannan baiwar Allah yadda take tausayin ɗannan nata kai Allah a gaishe ka Allah ne tausayi ne jama'a watan jama'ar musulmi da mun san tausayin da Allah ke mana ho ho ho ai da mun miƙe kafa mun bi shi yadda ya kamata saboda ya ci gaba da tausaya mana ɗin kuna dai kallon abu nan profesa da ya lacca shekaran jiya faɗa ƙasan nan kamar mota ce aka sako mutanen cikinta ciki ba an kara ba ashe direban da ya tada motar makaho duk ga mu cikin ɗan najeriya ana cewa kai tsaya makaho ashe mota ba birki kuma ana mai magana ashe ya kurmance beji dama da hagu rami ne na bala'i gaba kuma can ne asalin rami yake kowa ya sadakar saboda rahamar Allah kawai sai gitta ya tsayen mana da mota sai muka kama murna muna jin daɗi ba mu fada ba wurin murna da jin daɗi fitowa motar shi ne ma wasu suka rika kujewa wani saboda murna ma kashe kanshi to kaga good luck shi ne wannan makahon kun gane ko shi ne kurman ba ma'ankara ba kuma ya tada mota ya jamu kuma ya zama motar ba birki rami ne gaba da allah ya tsayan mana da motar waya murna da farin ciki ne ya sa wasu ka karye saboda motar ta tsaya suka uje wani ma daga wurin murna har ya mutu ba haka aka yi da buhari ci zaɓe allah ka shiryar da mu to wai duk wannan abin da allah ya mana na tsayar da wannan motar wai ko mun ƙi mu gyara alaƙa tsakaninmu mu 'yan ƙasar nan da ubangijinmu kun gane to Allah dai mai tausayi ne kuma tausayin ubangiji ni dai gwargwado ba na san Allah bane yadda ya kamata amma ɗan abin da na sani game da shi alhamdulillah ni na san Allah ba zai fasa tausaya mana ba wani yake gaya mana irin shinkafar da ake so tsakanin nan a fito da ita ta fi ƙarfin mutanen najeriya kuma za ta zo za su fito da ita ne ta saukin gaske to in ba tausayin Allah ba yau sha ka zi kai abinda 'yan Najeriya suke ma Allah in kai ne Allah suke ma haka kai za ka yi musu da tuntuni ba kashe su ba gaba ɗaya birnin ma a huta matsiyata Allah ka tsare ba a da shirin koyaya a gyara alaƙa tsakanin mu bayi na najeriya da mahalicci in ka kalli ɗabi'unmu ba tunanin gyara amma still kuma allah na nan na tausayi mu don allah ka ji ba sai kawai a haɗa hadari sai ka ji an yi ruwa kai in kai ne ake wa abin da ake wa allah za ko iska sai ka riƙe abinka ruwan ka ƙi ka dora ma kowa larura ta tashin lafiya da ba zai iya tashi ba ka bar su wahala ta kashe to amma kaga Allah ya ba irin ka bane ko Allah irin mu ne shi mai tausayi ne wannan yasa kaga duk abin da mutane suke ba ruwan Allah tausayin nan nashi yana nan kuma zai ci gaba da tausaya mana amma mu musulmi mu taimaka wa kanmu abu goma in tara ba su ragu ba ya rage ɗaya to mu yi ƙoƙari mu rage biyar kuma kowa ya san kansa ba mai cewa abu ka za ka gyara duk wanda ya da kyau ya sani wanda duk ya gyara ya sani wanda ma ya bata ya sani wanda kuma duk ya ƙiji ba ya ƙi gari ba randa zai gari fa ba zai ga da kyau ba allah dai ya ce na bi ibadi anni anal gafur rahim wa anna azabi huwa azabul alim ga yawo bayina komai suka yi ni ne gafara ne mai jin kai da aka ba su da matsala an gane ku? Allahu akbar wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari kitabul adabi lamba hadisi na tara. a muslim kitabu tauba lamba hadisi na dubu biyu da da da bakwai hamsin wa wafi sahihi muslim ya zo a sahihu muslim annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yukhbiru annabi lokaci bayan lokaci yana ba mutane labarin cewa yana gaya musu cewa Laha ta'ala ya basu ya dahu billahi Allah na shimfiɗa hannu irin nasa da ba wanda ya san wani irin hannu ne hannun Allah to Allah na shimfiɗa hannun nasa an gane ko ya ce billai kullum cikin dare le ya tuba musi'un nahar don wanda ya mai aikin laifi da rana ya tuba shi kuma ya karɓi tubar tasa waya ba su ɗaya da hudin nahari kuma Allah na shimfiɗa hannun shi da rana ne ya tuba musiƙun lai don waɗanda suka riƙa saba mai cikin dare garin Allah ya waye su tuba Allah ya karɓi tubarsu yanzu jiya da daddare Allah kaɗai ya san abin da ne Allah kaɗai ya san abin da kai kuma kai ka san saɓan Allah ne to rana ta yi Allah ya shimfiɗa hannu yana jira in tuba ya karɓa yanzu da rana Allah kaɗai san duk gantakar da kowannan ne dare na shiga sai Allah ya shimfiɗa hannunsa an gane ku yana jira mutu bai karɓa kai Allahu akbar kar ku laccar jiya Daya daga cikin watan magabata suna cewa watan kaɗau garin Allah in ya waye matsayin baƙo ne gare ka girma ba bakonka sanda zai tafi ya kokari ya tafi da wata goma ta arziki da zai rika kewar rabuwa da kai dare na shiga to wani bakon ya zo ya mai shimfiɗa arziki e kokari ka kyautata masa sanda garin allah zai waye shi ya tafi ya kokari ka dan mai goma ta arziki ya tafi yana kewarka karka yadda lokacin da garin allah ya waye ka miƙa ƙafa kana aikin saba ma allah wannan bakon naka sanda zai tafi in dare ya zo ya tafi yana bakin cikin zuwa wurin kasar saboda bai ga alherinka ba ka sa ko wanda in je wurin shi bakunta to da na sani kake wala da na sani kake da kaje sai ce to da Allah karasa ina zuwa kaga duk inda ka je bakwanta aka ce karasa ina zuwa to ka fahimci akwai matsala kawai Allah yau da ka shiga za a ci abe nan sai ka ce a shi ce karaso ina zuwa sai a ce to ɗan jira nan ruwa ma ba za a baka ba sai ya zo tun da aka ji ya ce ƙarasa ina zuwa to an san kai ba wani bakon arziki ba ne amma da ka zo ya ce a a a a sannu da zuwa sannu da zuwa bari in maza in ƙarasa kamun ka zo in shirya maka abubuwan da ya kamata kamun ka je ce ga an sa ma, an sa kafet an sa tuntun ko bulo an kawo ruwa an kawo juice an kawo drink an kawo kaza an kawo kaza duk an aji kana zuwa sai ce bismillah sai ce ga masai saboda da kake fara nuna ba kyauke ne ya fahimce ka a na kuna dariya muku gara yadda ake tarbar bako ba a sai ka ce mai ga toilet ko to kun koya kuskure ya nuna ba kusa yadda ake tarbar bako ba a hoto shi kenan ga bayi ga bayi kuke so a ce me za a ce eh to gaya muku gaba ɗaya kun fahimci kuskure a rayuwa idan ba ko zo wurinka abinda yake da bukatar ka fara nuna masu makewayi da toilet ko ban ɗaki wurin wasu ko masai ko ba haya saboda baka san a yanda yanzu ba wai don Allah ku tsaya ku a ka'ida ba ku sa haka ake yi ba yanzu ku da bako zai zo gidan ku sai ku shimfida tabar ma ya zauna eh shi sa ai bari ku abinda na ce muku ai ku saurara kowa ya saurara na ce a tabar tabarma a ɗan ajiyar ruwa da ɗan drinks ba haka na ce ba sai kuma ka ce mai ga matsayi wani lokaci ga toilet wani lokaci billahi da la ilaha illawa in ya sha ruwan ƙara matsala zai ƙara zama mai matsala saboda dama fitsari ya riga ya dame shi yana shan ruwa tun da ya riga ya sha rana yana shan ruwa ruwan zai ƙara tafiya haɗu da fitsari wato kuma kuma sa haka a ƙa'idar bako ba sai ka jira ya ka wai ka ji wai a jira za ka yi ce maka ina bayi a ai ba girma haka ba halin girma ba ne ai halin girma shi ne duk idan ka aje mai waɗannan adadi maza ka ce mai ga makewayi sabo za ka fahimci wani bakon in ya zo bukatar shi ba ta ruwan ba ce farko makewayin ne bukatar shi ta farko mun je wani ƙauye muna zuwa ƙauyen aka kawo mana irin ruwan nan kasar ruwan ƙauye akwai garɗi sai wani yana ya ɗanyi haka yana ce mu malam wallahi shi kewaya nake a to ka sha ruwa mantin da zai ce a'a ba ta ruwa nake mu malam sai na ce kai musu magana ce wallahi kunya nake aure ne fa sai na ce na kira wani yaro sai na ce mai da Allah ina ake kewaya sai ce a sai dai je bayan gonan nan wasu ba su da matsayi zai ya ce ina buta wasu ba da buta ake zuwa bayan kaje sai ka samu kara ko wani ɗanɗe takarda haka na a ah. ya ce caɓare ko dama mun je wujiga wujiga kawai sai dabara kawai sai ce da Allah shi in zai wu zafi ya dame shi ko za a ɗan samu mai ruwa ya wanka to wurin wankan ƙasa ne sai aka ɗan sa wani ko kofa ƙofa ne yana shiga wallah ya ce kawai sai ga leda sai ce alhamdulillah kawai ya ce mun sai ya shimfiɗa leda ya kashi a kai da ya ɗauke ta sai ya kalli saman sauran gidan kawai sai wurin sannan ya wanka ya tsarkinsa da ya fito ne sai nake ce mai wane iri, in ƙoƙari yanzu ka ɗaun riƙe ruwan nan sai ka zagaya ka je kai bayan nan zai ce alaga ta malaki ya ce haini yanzu ba da matsala kuma na ce ba ka da matsala to ba su wurin na ce baka da matsala kama ya akwai matsayi ne a wurin ya ce aba mala aini ba na fahimta duk inda da je bakonta a fara nuna mai inda zan zaga don na kan isa ne da jin ba haya ko fitsari to in na fito ko me za ka kawo sai ka kawo watan ku gaba ɗayan ko wasu cikinku ba su fahimci haka ake yi ba ko? oh Ba Allah ko ji kanku haba ai ba ko wani zubin saboda abubuwan ciye-ciye a hanya cikin shi a yanzu yake karasowa na haka abin da yake fara bukata a nuna mai inda zai sauke wannan lodin da yi Allah ka shirya da mu da kunji wa ya basu ɗuhu bin na'ari liya tuba musi'ul lai annabi ya ce allah na shimfiɗa hannun shi da rana don waɗanda suka yi wa allah ayyukan saɓo su tuba da waɗanda suka wa allah aikin saɓo da daddare su tuba ga allah allah ya karɓa allah ba zai daina haka ba hatta ta ɗulu a shamsu min magribiya har sai rana ta bullo daga inda take faɗawa da Allah ku diba yanzu yau fa Allah ya shimfida hannun shi waɗanda suka yi aikin sabo jiya cikin dare dan pre-call da aka yi an gane ko dan kallon nbc da aka yi american ko indian film an gane ko ko dan ko yanzu ba pre-call din eh? to oho dai ni ban ma dai sani ba ka gana huta ko kuma dan facebook da aka yi ko an yi ɗan wasu haka an ɗan cashe a ciki an gare ko an abubuwa dai da daddaren to ga shi yanzu allah ya shimfiɗa hannun shi da rana yana jiran ka tuba ya karɓa allah mun tuba abubuwan da muka yi ma ba jiya cikin dare ba a rayuwa duka allah ka karɓi tuban mu ka yafe mana allah ka yi haƙuri wannan hadisin na bukhari da muslim a bukhari hadisin ya zo a kitabul adadi lam'a wannan hadisin na muslim a muslim ya zo a kitabul tauba lamba hadisi na dubu biyu da da da bakwai hamsin tara. wafi sahihi muslim aidan hadisi dai ya zo a sahihu muslim annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala jama'a manzan allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzilillahu ta'ala ila sama'i duniya kulla lailatin Allah na sakkowa saman wannan duniya diddaren duniya diddaren duniya Allah sai ya sakko sama ta daya hina yambi thuluthul laylil awwal lokacin da 1 over 3 na dare na farko ya wuce faya kula in Allah ya sakko sama ta daya sai ya rika cewa anal malik anal malik ni ne mai cikakkiyar sarauta ni ne mai cikakkiyar sarauta man zallabi ya da'uni waye zai tashi cikinku ya yi addu'a gare ni fa'asta jibala in ansa addu'a da yi man zallabi ya ne waye ke da wani abu da yake so in bashi ya tashi ya roƙe ni in bashi abin fawo tsiyahu ni kuma in bashi abin a irin wannan daren ne wata ke roƙo miji kuma a bata a irin wannan daren ne daidai wannan lokacin wata ke roƙo cin jarabawa a bata wata ke roƙo a bata sana'a a bata wata ke roƙo a bata aiki a bata wata ke roƙo a bata haihuwa a bata wata ta roƙo ma 'ya'yanta shirya a shiryar da su da ma ke daidai lokacin kina nan kina shan biyar kubewa kwar kwar kina ta shari an gane ko allah ya tsare don dan allah jama'a mai yi kokarin cin moriyar dare a irin wannan lokacin na da dama shi lokaci ne na cikin dare ko rana in muro ki allah allah yana saurin karbawa a daidai lokacin sai ya ga mutane kawai isa ya nake gaya musu goshin asuba innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muslimin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum daidai lokacin sahur idan ka leƙa ɗakunan su zaka ga suna ta istighfari Iko ƙari da ka yi abin nan ka yi sahur keɓance kanka ita istighfari wabil ashari hum wannan lokacin matsa ita istighfari jama'a in za ka matsa istigifari a daidai wannan lokacin na rantsi da Allah ba wani magani na samun kuɗi irin wannan istighfarin a goshin asuba wallahi tallahi naƙali ne na samun kuɗi maganin talauci ne na ƙarshe istighfari kawai na zuci bayan kudi kage yanzu wani yana yanzu wani ya samu aiki daga gobe zai fara ai shi istighfari goshin asuba yana sa ba za yi ka ji ajihun ka ba kuɗi ba da zan fito da abin da ke ajihuna da kun yi mamaki yau amma ba a guna kawai ya fi ko da yana cin abinci ya rinka istighfari amma ka yi ƙoƙari ya zama a kowane lokaci da kake ware kanka kana ma Allah wani abu ake bakai kadai ba shan ruwa kake ba ba cin a'a wannan lokacin kana ware shi kana ma'alla wani abu kai kadai a yi Allah na son irin wannan musamman istighfari da Allah ku rika yi wadda kuma ba ta son kuɗi katta yi eh to kuma duk wanda zai yi kare je ya fadan kuɗin wanda kuma dan kudi zai yi to wa man kan hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa man kana hijratu lidunya aw imra'atin yankiwa fa hijratuhu to istighfarin naka zai kare akan kudin in baka samu ba za ka rika fushi da Allah ka ce nan malam ya rika mana wa'azi dai gashi mun bata lokacin mu muna ta istighfari kuma kudin ba a samu ba dama dan kudin kai astaghfirullah wa atubu ilai wa atubu ilai kuma ka rike a hankali a natse kaske asura asura asura asura asura asura asura asura ka zauna ka yake yi waye istighfari ne wannan ai a natsa za ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka rike yi a natse kuma ka kyautata wurin yi hal jaza'ul ihsan illa al ihsan amma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ka ji astaghfirullah astaghfirullah haka mutane suke ko tasbih na subhanallah subhanallah subhanallah kawai sai ka ji mutum yana tona abu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah waya ci kuci Allah Allah Allah Allah Allah Allah waya na Allah ka ji ba abin ya zama wasa ba. a natsa ake duk wanda ke son ya ga Allah ya mai da kyau ya tsaye ma Allah da kyau Allah ka taimake mu wurin ma ayyuka masu kyau Allah in mun ma Allah kai mana da kyau Allah ka shiryar da wa alaikum salam eh a ah, istighfari bai bai da wannan adadin lokacin kawai ya tagfiruna aka ce Allah zai ce ni ne mai cikakken mulki ni ne mai cikakken mulki wa zai tashi addu'ar da ke gabansa in an sa masa wake da wani abu da zai roƙe ni ya roƙe ni in bashi man zalladi yastaghfiruni fa aghfiru la waye je ne mu gafarata in gaharta masa Allah ka gafarta mana fala yazalu kadhalika Allah ba zai gushe ba yana ta waɗannan maganganun wa zai nemi gafara ta wake da bukata ya roƙe ni in bashi wake da addu'o'i yayi in amsa masa an gane Allah ya ce bawa Allah ba zai gushe ba a haka hatta yi alfajr har sai alfajr ya fito har sai alfajr ya fito dan Allah lokacin sahur an mun yi mu rika dan daga hannu a keɓe muna roƙon Allah a daidai lokacin fa Allah na ne yana cewa wake da roƙo yayi mun in bashi wake da bukata wake neman gafara wake kaza amma ka ohoho kai jama'a watan musulmi yana da dama ta cin moriyar abubuwa dai yanzu akwai wanda fagari zai waye ya ɗau azumi har rana ta faɗi idan ka ce tsakaninka da Allah su nawa ka roki Allah ko ɗaya ne ba ko ɗaya bayan in ka ɗau azumi kana gama sahur aka kira sallah tun daga lokacin ba wata addu'a da za ka yi Allah ba zai ansa ba amma fara nawa kai har sai rana ta faɗi tana faɗuwa kana sa a bakin salati ka ce zahabar zama'u wabtallatul uruku wasa batal insha Allah ka kora ruwa ka ci dabino ka kora ruwa ka karanta addu'an nan jama'a daidai lokacin annabi ya ce akwai special dama na in kai addu'a yankan reza ce yanke ita Allah ya karba amma tsakaninki da Allah tunda aka fara azumi kika buɗe baki kika sha ruwa kika yi zahaban zama'u so nawa ne kika tsaya kika roki Allah ko ɗaya wata bata yi ba ko ɗaya wata bata yi ba amma kuma wata na so ta ga da kyau ga su abubuwa na ta buɗewa an riga an gama yi mata kayan sallah ita har hankacin da za ta share gumi da sallah duk an siyo an aji ke ko kina nan ko tsinken sakacin da za a ci namaran sallah ba ki gani ba ita tana ta roƙon Allah Allah na ta mata abin da take so yana ta karɓa yana mata ke kina nan kawai kin aje abinci sai ci kike kuma sai ki ta hasada kina bakin ciki wacce Allah na ta mata kaza ya za a yi aiki sanda take roƙon Allah kina nan kina ke aiki shi da aka ko zauna kake a nan yi ƙoƙari da kaɗan tuna kana son ka za wurin Allah ba karatu ake ba kana ji yi ƙoƙari ka Allah musulun ba sai wani ya ji ba isalatin annabi ita wasu ne da sunayen Allah tsarkaka da siffofin shi maɗaukaka a zaunan nan kamun a gama karatu kana iya roƙon Allah su ɗari kamun a gama duk sanda ka tuna haka magabata suke yi Allah yana san me naci wurin roƙonsa duk motsi ka ce Allah muna nan dai Allah abin nan da na roƙa Allah ka taimaka ina tawassuli da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah ina tawassuli da wannan azumi da nake Allah ina tawassuli da ayyukan alheri na Allah ka tausaya min wannan abu dai da nake to roƙonka Allah ka bi min shi Allah ka biya mu bukata ta Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza ka gafarta ma iyayena ka shirye min da 'ya'yana ka zaunar da ni lafiya da miji mijina Allah yanzu a zaman nan wata na iya ɗari kamun a tashi amma ko kafa ɗaya ba ta yi ba kuma sai ta ga wata na zaune lafiya da miji ce ta tunanin ya akai ga sir roƙon Allah take kuma ta yi sa'a Allah ya karɓa. na eh to kai azumi ne za ka roƙi Allah kai <laughs> eh to kai azumi ne za ka roƙi ai ba kai azumi ba ai wannan dama ta wanda ya azumi ne ya buɗe baki amma magana cikin dare ka tashi ka roƙi Allah to wannan kowa na da dama kuma ku gane ko mace na cikin jinin haila tana da damar jama'a kun gane kowa kuma ba mun karanta da ku ba hadisin muslim kayan banda ma so nawa na karanta muku a nan altabai da dama hadisin an sha nana tashi a ɗari kusali ne mun karanta annabi ya ce da kafirka cikin dare ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah kana wannan sanda ka farka cikin dare Allah sai ya sa buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya inji Allah sai ya zara ma ido ya ce me yi matsalar ka faɗi kana faɗi zai ce na karɓa an gama amma allah ya taimake ka shekaran jiya waccan ne aka yi mugun zafi ko bacci ya wa? an gani da ka ɗairin tsakafarka da ka ɗairin tsakafarka sauro ta sama ya hana ta ƙasa kudin cizo ya hana amma so ɗaya ba yi addu'a ba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai jama'a kai da ka samu dama Allah ya taimake ka da sauro ya hana ka bacci kai amfani da damar wannan abin da in an roƙi Allah a irin wannan lokacin kai tsaye ya ansa amma ba kai yi ba to kun san shedan sai ya turo sauraye sa hana ka bacci in ba sauro ya ce kudin cizo ku tasa shi ga zafi amma kuma shedan sai ya mantar da kai ba za ka yi addu'a ba inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu adwa wannan hadisin sahihi ne imam muslim ya ruwaito sa a kitabu salatul musafirina wa qasriha lamba hadisi na 758 jama'a ana nuna lokaci yayi zamu tsaya nan karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum akwai wata baiwa Allah da ta bada dubu sha ɗaya wakafi da kanta ga iyayenta a sata cikin addu'a Allah ya biya bukatar ta ta alkhairi ya ɗaukaka matsayinta da 'ya'yanta ya saka da aljanna Allah ya zaunar da ita lafiya da mijinta Allah ya haskaka mata rayuwa Allah ya buɗa mata samunta ya ba ta lafiya ya sa ta gama da duniya lafiya Allah ya sa ta cika da imani da rahmatika ya arhamar rahimin jama'a a ko sabiyoyi na